Ah, assalamu alaikum jama'a barkanku da barkan barkanku da wannan lokaci mu da arzikin kuma kasancewa tare da ku a cikin karatunmu na PHP. A ah, darasa guda biyu na baya duka mun ga yadda function ake saka function parameter ko in ce mun ga yadda function mai parameter ke aiki. A wannan darasi kuwa za mu ga yadda ake canjin ah, ake changing abu na ake changing ma function a parameter nashi value din da ke parameter nashi ko kuma a ara wato shi nake ce mai passing variable parameter as reference so shi yadda ake yi shine idan aka kire dama ka'ida a php wannan shine parameter so idan aka creating function aka bashi parameter na wannan s din yayin da function ya tashi ganin wannan a ya tashi ganin wannan parameter din so duk inda aka saka shi zai kalle shi a matsayin s ne idan kuwa ka zo kiran wannan variable idan ka zo kiran function din za a saka shi ne a matsayin argument idan aka saka shi a matsayin argument kuma so idan function ya tashi ganin shi a nan idan function ya tashi ganin shi anan, nan zai kalle shi ne idan anan aka ba shi misali 10 so anan nan function zai kalle shi a matsayin 10 ne aka misali ya zo a ce plus 12 zai kalle shi a matsayin 10 plus 12 haka zai kalle shi kuma yana aiki sau ɗaya shi kenan ya gama so amma kuma yanzu za mu saka shi ne ya dinga kallon shi continuously wato kamar a adin wani abu ya dinga a dinga canja mai a dinga canja wannan wannan balu din nashi a canja balu din nan nashi ya kasance ba zai kalle shi a yanda aka sa shi a wannan balu din ba zai kalle shi ne a wani siga daban so shine yanda za mu zo mu gani shi na ke cin mai fasin variable a as parameter uh, passing variable parameter as reference in function of php so za mu zo mu kira function function sai mu zo mu ce sum so sai mu zo mu sa wannan an keyword din za mu saka shi in muka saka an keyword din sai mu taba x sai mu kira variable namu x sai mu zo mu ce x lost five so sai mu bar shi haka shi ba sai mun yi returning nashi ba sai mu zo nan mu kice number equals to two num equals to two yanzu muna son a variable din nan bari mu ƙara mai wani abu tukunna bari mu ƙara mai kafin mu kira shi yanzu za mu saka mai two sai mu ce sum equals to num ngla shibo shi shi sum equals to num to yanzu a nan a value na num value na num yanzu idan ya shiga nan wajen idan value din na num zai shiga nan idan ya shiga nan shi kuma function din zai canja value na num idan ya canja value na num zai ne mana yanzu idan muka kira num zai fito da wani value ne daban wanda anan aka canja shi yanzu ba za mu zo mu ce echo num so kun gani gashi ya bamu 7 alhalin ya kamata a ce idan muka kira num ya bamu 2 ne kun gani ba zan kashe shi ya kamata a ce idan muka kira nom kun ga asali ya kamata ya ba mutu ne so amma da yake nom din value na shi ya shiga nan da ya shiga nan sai ya fita sai ya yi duk abin da zai yi a sai ya fita kuma ya ƙara rike value din da ya da ya shiga sai ya yi addition ya yi ya yi value din aka shi plus 5 da ya ba shi plus 5 din sai ya ƙara kuma sai ya canja ma wannan nom din ya canja mai value nashi daga 2 ya bashi wannan 5 din yanzu inda aka kira num za mu ganshi a 7 ne ko da kuwa a nan yanzu idan muka so muna so mu ara canja shi muna so mu ƙara canja num kuma yanzu muna so mu ƙara canja nan za mu iya zuwa kuma mu ara kiran shi a ƙasa nan kun gani so yanzu zai yi sau biyu zai yi sau biyu sai ya ƙara ya ba mu kuma wannan abin din kun ga ya gashi ya ba mu 12 haka in muna so mu ta yi haka za mu ta yi haka za mu ta yi so wannan kenan game da a passing a reference variable parameter as reference in a php function